wudu Barkam. wudu Barkam. Bisa sha ɗaga min wannan. An shaye ko? Me? Shayi an shanye ko? a shanye mai shayi? Eh. Ya kona mu baki kai. An kona baki. Kin yaushe. An zuba wuta ba ciki. A dan haka a dan daga shi haka irin na garin. Daga me na daga? Eh a a a haka a haka. Eh, shayi shayi libgar ya jujuya eh yawa mutum libgar ba ta juje shayi eh a ina ba mu juya shayi a da daga guda dai haka eh wuta eh. da zahi mu sha sai muke nan a kashe ko ina ya kona mana baki mu buzu ta mutu ba ki da hankali mu can kastan kasan mu da ita muna da kohi mun fito a daga a daga a daga gunde ma mana buredi a ce dai kaka sha amma wannan kona ne yake ah ita ba za ta daga ba a sa ya haka idan wani kone a ji asibiti mu wannan ba ta kwamna bari ka ji mama a riba hamsin an kone dama ai kone mu ne ai mun dade da konewa to dan jan aje ya huce mu mutum wuta eh mu mutum wuta an kone ai ni na san me kake faɗa dai kawai mu dai ba ku da mutunci ne mutum da bikiyar ya dam iska yau dan ba abin da za ka ke ci